da kuma takaitaccen tarihi game da wato fitaccen namu ko wane ne fitaccen namu na yau ko kuma ce fitaccen tamu ta yau ku biyo mu domin ganin wane ne fitacce ko kuma fitaccen tamu ta yau a lafiya. Fitaccen namu na yau shine mai martaba Ahmad Nuhu Bamali. Mai martaba sarkin Zazzau Ahmad Nuhu Bamali shine sarki na farko daga gidan Malawa da ya hau gadon sarauta cikin shekara ɗari bayan rasuwar kakansa sarki ɗan Sidi a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da ashirin. Masarautar Zazzau ta samu wadda shine na goma sha tara a jerin sarakunan masarautan. Ahmad Nuhu Bamali ya fito ne daga gidan Malawa kuma shine magajin garin Zazzau kafin naɗinsa sarki a ranar Laraba. Ambassador Ahmad Ane Nuhu Bamali, tsohon magajin garin Zazzau kuma tsohon minista a Najeriya. Magajin garin Zazzau wadda masanin shari'a ne da diflomasiya shine jakkadan Najeriya a Thailand a yanzu. Saboda girman sarautar sa ta magajin garin Zazzau da kuma makusancinsa da gwamnatin shi yasa aka dinga sanya shi a jerin waɗanda ka iya zama sabon sarkin Zazzau na goma sha tara. An haifi Ahmad Nuhu Bamali a birnin Zaria ranar takwas ga watan Yuni shekara ta 1966. Mahaifinsa Nuhu Bamali yana cikin mutanen da suka yi fafutukar samun 'yancin ƙasar Najeriya kuma ya taɓa zama ministan harkokin wajen ƙasar sannan ya riƙe sarautar magajin garin Zazzau wadda Alhaji Ahmad ya gada bayan rasuwarsa a shekara ta 2001. Sabon sarkin na Zazzau ya yi karatun firamare da sakandare a garin Kaduna sannan ya tafi jami'ar Ahmadu Bello Zaria inda ya yi digirinsa na farko a fannin Loya a shekara ta 1980. da tara. Haka zalika ya yi digirin Masters a fannin harkokin ƙasashen duniya da diflomasiyya a jami'ar ta Ahmadu Bello a shekara ta dubu biyu da biyu. Jami'o'in da ya halarta domin yin wasu kwasa-kwasai sun haɗa da Harvard da Oxford da Northwestern University da ke Chicago da kuma jam'iyyar Pennsylvania da ke Amurka. Ahmad Nuhu Bamali ya yi kusan ɗaukacin rayuwarsa ta aiki ne yana aiki a bankuna, inda ya taɓa yin aiki a kamfanin da ke buga kuɗin Najeriya. Najeriya Nigeria Security Printing and Maintain. A shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa shi a matsayin jakadan ƙasar a Thailand. Gabanin nan ya taɓa riƙe mukamin kwamishinan hukumar zaɓe ta jihar Kaduna. Sabon sarkin na zazzau yana da mata da ɗa, Mero E Bamali da kuma ‘ya'ya biyar, namiji ɗaya da kuma mata huɗu. da fatan din masu kallon mu kun saurari takaitaccen bayani da kuma tarihi game da fitattun namu na yau a shirin namu na tuzani a yau. Yanzu haka za mu je ga shirin namu na gaba wato fitattun jarumai. Kamar yadda ka sani shirin namu na fitattun jarumai kan kawo muku fitattun namu daga arewacin Najeriya wanda za su kasance jarumai na da kuma mawaƙan Hausa ko kuma ce mawaƙan hip hop da kuma wasan barkwanci gaba ki ko kuma ce daraktoci da kuma sauransu. Yayin da muke ɗauko ɗaya daga cikinsu kuma mu kawo muku bayani. bayanai game da wa'annan mutanen kuma a yau wanda muka kawo muku a cikin fitaccen jaruman namu ba kuwa bane ilafa ce ibrahim wanda aka fi sani da dizal ai sauraron lafiya Taccen namu a cikin jarumai a yau shine Ibrahim wadda aka fi sani da Dizal. Dizal dai ya kasance fitaccen mawaƙi wadda Allah ya shi basira a gurin yin waƙa ta hip hop wato Hausa da Turanci a haɗe. Dizal ya kasance haifaffen garin Michigan State ne ta nahiyar Amurka da bisani ya dawo ƙasar Najeriya yana ɗan shekara biyar ya kuma koma ƙasar Amurka yana ɗan shekara goma sha hudu. Ya yi karatunsa a ƙasar waje. A can ya fara harkarsa ta waƙa daga bisani kuma ya dawo ƙasarsa ta Najeriya don ya ci gaba gaba da harkarsa na waƙa da kuma harshen Hausa. Shi ne mawaƙi na farko da ya fara haɗa kan mawaƙan hip hop na arewacin Najeriya guri guda suka yi waƙa tare mai taken babu ruwanmu da haters wadda ya haɗa da Moral BOC Kings DJ AB Classic da kuma shi kansa. Haka zalika Dizal ya kasance a 'yan kwanakin nan daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekaran yana sakin waƙoƙi masu nishaɗantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Kuma a shekara da ya gabata sun saki waƙa waƙa mai taken da so samu ne, wadda waƙar ya kasance amshashe a wajen mutane, kuma Dizal da 'yan ƙungiyarsa suka kasance abin burgewa ga mutane da yawa. Tabbas Dizal ya kasance fitaccen mawaƙi kuma jarumi.